hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin almisbahul munir fi tahzibi tafsiril qur'anil azim na al-imam abul fida imaduddin isma'il ibn kasir ad-dimashqi Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi wannan shine kasan na 38 daga cikin tafsirin ayoyin suratul ahzab inda idan uwa ba su manta ba a tasirinmu da ya gabata mun tattauna dangane da ayoyin da allah madaukin sarki ya yi umarni da yin zikiri da kuma yawaita zikirin da irin tanadin da ya yi ma masu zikiri da makomansu da alkhairan da za su samu duniya da kuma lahira kuma yadda muka yi alkawari da cewa a yau da izinin Allah za mu zo da wasu daga cikin hadisai da kuma bayanan da malamai suka yi a kan falalan zikiri da kuma fa'idojin da ke tattare da wannan aiki na zikiri sannan kuma da ƙarshe mu yi bayani akan jan kunne da kuma tsoratar wanda aka yi ma al'umma kan sita ka tsantsan game da sakace game da wannan ibada na zikiri muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya saka mu daga cikin bayan shi da yake yaba ma yake jinjina musu da cewa na Laha kathira wazzakirat Allah مدوكين sarki ka sa muna daga cikinsu kafin kai tsaye mu fara tattauna waɗannan matsaloli guda uku alaramma zai karanto mana ayoyin da muke kan fassara su daga nan kuma sai mu dasa daga inda za mu tashi a yau da izinin Allah Allah gafarta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal amanu ya ku waɗannan da suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka ansa kiran da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi da ya kira su zuwa ga abin da Allah madaukin sarki yake so kuma ya yadda da shi suka ansa wannan kira da cewa za su yi ma Allah madaukin sarki ɗa'a su ne waɗanda ake kira muminai Allah ya ce uzkurullah zikiran kasira saboda haka ku ambaci Allah madaukin sarki an ambato mai tarin yawa a tafsirin da ya gabata mun yi bayanin cewa babu gaba daga cikin gaɓoɓi na rayuwar mumini face sai kaga akwai nau'i na zikirin da annabi ya karantar da yi a daidai wannan lokacin To yana daga cikin fassarar uzkurullah zikiran kasira sai Allah ya ce wasabbihuhu bukratan wa asila sannan ku yi tasbihi kuna masu tsarkake Allah maɗaukin sarki safiya da kuma maraice wannan shine abin da annabi ya karantar da mu aiwatarwa a duk kullum a matsayin azkaru saba wal masa sai Allah maɗaukin sarki ce huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu su waɗannan da suka yi imani kuma suke ambatan Allah ambato mai yawa to fa su sani su ne waɗanda Allah madaukakin sarki da mala'ikun shi suke yi masalati suke magafara suke masu roƙon jin kai Allah ce liyukhrijuhum min liyukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yayi muku baiwan imani ne kuma ya zaɓe ku daga cikin masu zikiri domin ya fidda ku daga dufai na kafirci duhu na shirka duhu na bida'a duhu na son zuciya duhu na zalunci duhu na bin miyagun al'adu duhu na fasikanci da duk wani dufai wanda zai ɓata alaƙan bawa da mahalicin shi to Allah madaukin sarki yayi ma waɗannan bayi masu imani ko masu zikiri baiwan kau da su daga irin waɗannan dubbai zuwa ga hasken islam haske na al'iman haske na al'ihisan haske na duk abin da zai ƙara ƙulla kyakkyawan alaƙa su da mahalicinsu allah maɗaukin sarki ce wa kana bil mu'minina rahima ai dama Allah madaukin sarki shi mai jin kan mu'minai ne wadancan da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu uzkurullaha zikran kaseera to sune wadanda Allah zai ji kansu kuma ya masa salati sannan ya fidda su daga duhu ya shigar da su cikin wani irin gagarumin haske da hiyyatuhum yawma yalqawnahu gaisuwan da za a marabce su a sanda za su haɗu da ubangijin da suke imani da shi kuma suke ambatan shi ambato mai yawa to mara balale da marhabin da allah madaukin sarki zai masu shine salam salam wa addalahum ajaran karima kuma allah Maɗaukin sarki masu wani irin tanadi na wani irin lada na girmamawa da kimantawa da kuma martabawa Allah maɗaukin sarki ka sa da rabonmu a ciki to kamar yadda muke bayani da cewa zikiri babban aiki ne zikiri harka ce ta bayi waɗanda suke dama ga Allah maɗaukin sarki kamar yadda ka ji a jerin gwanon waɗannan ayoyin to menene falalin zikiri a cikin sharhin sunan tirmidhi mai suna tuhufatul ahwazi malamin yake cewa almuradu bizikiri abinda ake nufi da zikiri dai huna shine al-itiyanu bil alfadhil lati warada fi qawliha lafazi ne wanda shari'a ta zo da shi sannan ta kwaɗaitar da duk wani mumini ya rika maimaita wannan lafazin ku ji lafazin da za ka yi zikiri da shi lafazi ne wanda shari'a ta zo da shi masdar daga cikin masadiru ta shari'a wanda ake ɗauko wannan hamshaƙiyar ibada a ciki su ne kaɗai alkitabu wa sunna ko dai lafazin ya zo a cikin alkur'ani ko lafazin ya zo a cikin ingantaccen hadisin annabi to idan ka bi wannan umarni na maimaita wannan lafazi da ya zo cikin alkur'ani ko sunna na zikiri to sai a ce kayi zikiri sannan mala ya ce wal min ha? kuma ka yawaita yin wannan zikiri da alkur'ani da sunna suka yi nuni a yi shi mithlul baqiyatus salihat mala ya ce misali daga cikin misalan da za a kawo na kurkusa na abin da ya shafi zikiri shine albaqiyatu salihat wahiya su waɗannan albaqiyatu salihat ga su man haka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan baƙiyatu salihat su ne Allah madaukin sarki ya ce khairun sun fi duk wani abin da duniyan nan ta ƙunsa na shugabanci na arziki mulki sarauta suna ɗaukaka lafiya kwanciyar hankali iyali komi maimaita waɗannan kalmomi da yawaita maimaitawan to ya fi duk abin da duniya ta tattara baki ɗaya wa ma yaltahiqu biha min al-hawqala mare ce da abin da za ka haɗa waɗannan bakiyatu salihat da su na hauƙala shine la haula wa la illa billah ka yawaita faɗin la haula wa la quwwata illa billah mutumin da yake yawaita maimaita wannan zikiri to Allah madaukakin sarki zai kare shi da fitintunun duniya baki ɗaya duk abin da ya taso ma zai gajiyar da kai to Allah maɗaukin sarki zai ma aikin gajiyar da shi sannan kowane ɗaya da ka faɗi Allah madaukin sarki zai dasa maka dabinan aljanna a madadin shi la haula wala quwwata illa billah wal basmala da yawaita duk abin da zaka dauka ko aji duk abin da zaka mika bakinka ko abin da yake da alaka da haka ka yawaita fadin bismillah wal hasbala da fadin hasbiyallahu wa ni'mal wakil duk sanda wani abu ke sanya firgita ka ko yake sanya tsorata ka ko kana cikin ɗarɗar dangane da tinkaran shi to karga faɗin hasbiyallahu wa ni'mal wakil sai Allah maɗaukin sarki ya sa wannan al'amari ya zo maka cikin sauƙi kuma cikin aminci walistigifar da kuma yawaita istighfari da fata da kuma neman Allah maɗaukin sarki ya gafarta ma dukkanin kurakuranka da irin lafazza wanda annabi ya tabbata ya karantar da yanda za a yi wannan istighfari astaghfirullah al-aliyyul azim astaghfirullah da dai sauransu duk wani lafazi daga cikin lafuzzan istighfari akwai sayyidul istighfar ka neme shi ka rika yin shi Allah madaukin sarki zai ma rufin asiri duniya da lahira mala yace wa nahwa zalik da kwatankwacin ire-iren waɗannan zikirori wanda annabi ya ƙare rayuwar shi yana karantar da al'umma du'a bi khairiyyi duniya wal akhirah kuma da yin addu'a na fatan alkhairun duniya da kuma alkhairan lahira wannan addu'a da za ka riƙa yi don neman biyan buƙatanka na nan da kuma buƙatanka na can su dukkanin wannan tsari ana kiran shi da zikiri shi yasa a duk lokacin da mutum ya jingine roƙon Allah maɗaukakin sarki buƙatun shi na yau da kullum to wannan ya fida daga cikin masu yawaita zikirin Allah kun gano wannan duk abin da ya taso ko da kuwa hancin takalminka ne ya tsinki to kai zikiri kuma ka roƙi Allah ya sauwaƙe maka yadda za ka ɗinki ko hulanka ne te datti roƙi Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe ma yadda za ka samu kuɗin wankinta in kuma kai za ka wanke shiga da bismillah ka roƙi Allah maɗaukin sarki ya amintar da kai ya sa ka yi abin cikin aminci cikin lafiya da kwanciyar hankali duk abin da za ka yi ko ɗaukan kwandon shara za ka yi ka fara da bismillah zikiri ne in ka je za ka zubar a bola ka ce bismillah zikiri ne duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi kar ka yadda ka yi shi ba tare da ka ɗauko nau'in zikiri ko nau'in addu'a ka yi ba kana yin wannan ka shiga cikin masu ambatan Allah da yawa wanda Allah madaukin sarki da mala'iku za su yi masalati Allah zai fidda ke daga cikin duhu ya kai ka cikin haske sannan kuma zai sa a marace ka da kalman salam ƙarshe kuma a raka ka ana maka kirari har zuwa gidan aljanna ita ce rizkan karima mala ya ce wa yutlaku dhikrullahi aidan har ila yau malamai sukan yi bayani da cewa zikirin Allah madaukakin sarki yana ɗaukan wa yuradu wa muwazabatu alal amal shine mutum ya dage akan aiki bima aujabahu wanda Allah ya wajabta mai aw nudiba ilaihi ko aka kwadaitar da kai yin wannan aikin waɗannan ayyuka na gaɓɓai da za ka zo kana yin sa a bisa umarnin Allah madaukakin sarki to su ma ana kiransu da zikiri mala ya ce ka tilawatul qur'ani kaman karatun alqur'ani shi ma zikiri ne wa qira'atul hadisi da kuma zama ana karanta hadisi ana tafsirin shi shi ma zikiri ne wa mudarasatul ilmi da zama ana darasi na ilimi shin ilimin tauhidi ne ko ilimin fiqhu ne ilimin mu'amala ne ko ilimin tahzibul akhlaqi ne duk wani ilimi daga cikin ilmomin shari'a lokacin da ka zauna kana koyo ko kana koyarwa ko kana saurare to wannan baki ɗayan shi ana kiran shi da zikiri wattanaffuli bisalati da kuma nafilfilin sallah shin nafilfilin da ake ne kafin salloli da wanda ake bayan salloli shin nafilan ashen ne ko ko tahajjud duk wani nau'i daga cikin nau'ukan nafilfili su ma ana kiransu da zikiri mala ce sun mazikiru ya ka'u taratan bin lissani. ويؤجر عليه النطق الناطق ولا يشترط استهداره لمعناه ما ya ce har ila yau ana ce ma zikiri kalmomi da mutum zai rika furtawa da bakin shi ko da kuwa zuciyar shi ba ta halarto yanzu yanzu da ma'anan abin da yake faɗi na zikirin misali kana subhanallah bakinka ne ke fada zuciyanka kuma bata halatto da ma'ana ko fassarar subhanallahin ba to still kayi zikiri kuma za a baka ladin zikiri walakin yushtaratu Allah yuqsadu bihi ghayra ma'anahu sai dai ba an sa sharaɗi karka sake kana zikiri kuma zuciyanka tana hikaito ma wani ma'ana saɓanin ma'anan abin da bakinka yake furtawa na waɗannan lafuzin zikiri ɗin mala ya ce waliman izafa ilal nutuki a zikir bilkalbi fahuwa akmal daga cikin malamai akwai wanda yake cewa ka yi zikiri ka na gara waɗannan kalmomi na zikiri sannan zuciyanka na halarto ma da ma'anan abin da kake faɗi na zikirin fahuwa akmalu in haka ya samu shi ya fi cika package na zikiri baki ɗaya ma'ala ce fa'in na in fa ila zalika istihidari ma'anar zikiri ma'anar zikir wa mashtamala alaihi min ta'azimillahi ta'ala wa nafiyin naqa'is anhu izdadu kamalan mutum ya ƙoƙari na duk abin da bakin shi yake furtawa na zikiri da addu'a zuciyar shi na halatto mai da fassara da ma'ana da ganin girman Allah da tsarkake Allah madaukin sarki ga kowane dangi daga cikin dagogin na ƙasa to irin wannan zikiri ya fi cika shi yasa ake son in za ka yi shi ya zama kana cikin hayyacinka kuma a natse ka yi shi hankali kwance to in kai irin wannan zikiri ya fi kusantar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fa'in waƙa a zalika fi amalin salih mahama faraba min salatin au jihad au ghairihima izdada kamalan ma’ala ya ce kaga duk wani nau'i na ibada shin na farilla ne ko na nafila da Allah madaukin sarki ya umarce ka da yi muddin ka halarto da zuciyanka cikin wannan aiki misali sallah ne ko jihadi ne da duk wani abin da za ka yi kana yi kana tuna matsayi da girma da ɗaukaka da buwaya da kyakkyawan sakamakon da Allah zai mai wannan aiki to kana ƙara ma wannan aiki da kake ne armashi kana ƙara mai daraja kana ƙara mai cika ne malin ya ce kamala ka izdada kamalan fa in sahaha tauba wa akhlasa lillahi ta'ala fi zalika fa huwa ablagul kamal misali da mutum zai laifi yayi sabo ya yi wauta ya yi ganganci ya wuce gona da iri da ya zo tuba sai ya inganta tuban ta zama taubatan nasuhan to allah madaukin sarki zai fi son irin wannan tuba kuma zai fi sauran karɓanta kuma nan da nan za ta amfanar da mai wannan tuban kaza fil fatihi malai ce shi ma cikin fatihul bari ya ɗauko waɗannan bayanan yanzu a taƙaicen taƙaitawa mun fahimci me yake ce ma zikiri ya yi kamata mutum in zai yi zikirin ya halarto da zuciyan shi da kuma bayani da misali na wani samfuri daga cikin zikiri da ya kamata mutum ya ɗauka ya riƙa yi a cikin subulus salam mala yake cewa wa annahu min a'zami asbabin najati mala ce kaga zikiri to yana daga cikin mafificin abin da ke samar ma ɗan adam tsira nan da nan a lahira yake saman mai da hanyar tsira nan da nan a cikin rikice-rikicen duniya muddin kana zikiri to duk abin da ya taso ma sai allah maɗaukin sarki ya kwantar maka da shi min a azabil akhira daga duk abin da kake tsoron ka iya kaiwa ya komo na azabar lahira muddin ka rike zikiri to Allah madaukin sarki zai maka maganin shi fa huwa aidan min almunjiyati min azabid dunya kaga zikiri yana daga abin da ke tsirar da bawa daga azaban duniya duk wanda ya tasa ka gaba nufin sai ya ga bayan ka yana ƙoƙarin ɓatanci da cin mutunci gare ka ko iyalanka ko dukiyarka tasa zikiri gaba sai allah maɗaukin sarki ya tsirar da kai kuma ya maka maganin shi ma'ala ya ce wa mahawifiha da duk abin da ke firgita ka a duniya inda ka kama zikiri to ka riga ka gama komai. ولذا قرن الله الأمر بالثبات لقتال أعدائه وجهادهم بالأمر بذكره da wannan ne ma Allah madaukin sarki bayan da ya umarci masu imani da jajircewa da tsayawa ba gudu ba ja da baya wajen yakan makiya a filin jihadi ya ce bayan an tsaya kuma a rika zikiri ba tsayawa za a yi kawai ana mazurai ana hirace herace ana alfahari ana cika baki da jiji da kai ba zikiri ake idan sojoji suka ja tunga allah maɗaukin sarki ce idha laqitum fi'atan fathbutu duk sanda kuka yi kicibir da rundunan maƙiya to ku tabbata ku ja tunga ku tsaya ba gudu ba ja da baya wadhkurullaha kasira kuma sai ku ambaci Allah da yawa a fagen fama ma Allah ya ce a zikiri da yawa ina kana kwance a gidan ka ɗibi farfesu nan ne ya fi dacewa ya fi cancanta ka ambaci Allah mai yawa domin duk sanda ka samu kanka a wata ni'ima ka ambaci Allah mai yawa a ciki to Allah maraukin sarki zai ninninka ma ita misali ba mun shigo watan alkhairi ba watan ramadana sai muka yawaita biyayyen Allah a cikin wannan wata to Allah zai sa albarka a rayuwarmu kuma ya tsawaita rayuwar har mu cimma ramadana na gaba kun gane hikima Allah amma lokacin da ka shantake to rayuwanka da zai biyo bayan ramadana to rayuwa ce wacce za ta zama cikin matsatsi cikin damuwa shi yasa diyinin da ka yawaita bin Allah a cikin shi ko to Allah madaukin sarki sai ya maimaita maka irin wannan nini dan ka yawaita kuma ya sauwaka maka al'amara ya baka kosasshen lafiya da kuma kwanciyar hankali yasa ka jarraba wannan ka gani to shine sai mala yake cewa amma rasulu alaihi salatu wassalam fayusina bi azkarin wa bayyana lana fa'idatu zikir kunga annabi ya mana wasici da yin zikiri sannan ya bayyana mana fa'idojin zikiri wa ya ƙuli sahaba har ma ya kai ga akwai randa annabi ya ce masahabbai wa hum fi tsareke makka ilal madina ko fi tsareke makka wal madina annabi yana tsakanin makka da madina ko dai ya baro makka zai je madina ko ya baro madina zai isa makka zai ce masahabai siru ku ɗago haza jamdan ga dutsen jamdana nan sabakal mufradun waɗanda suke almufradun ne to sun tsere sun rigaya su ne suka ɗaga tuta qalu sai sahabbai suka ce wamal mufraduna ya rasulallah suwane ne kuma almufradun ya manzan Allah ƙala sai annabi ya ce azzakiruna Allah kathira wadh-dhakirat ai su ne maza da mata waɗanda ke ambatan Allah sun tsere ma duk wanda ba su ba soke gaba su ne na hannun daman Allah Allah ka sa muna ciki wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya ruwaito shi wazakiruna Allah kaseera alladhi yazkuru Allah qiyaman wa abadan fi kulli makanin wanda yake ambatan Allah da yawa shine wanda yake ambatan Allah da'iman a kowane hali da kowane yanayi bai bari ba wai yau ya yi gobe bai yi ba yanzu ya yi an jima ya watsar ba irin shi ne mai ambatan Allah da yawa ba shi kullum kullum kullum kullun yake baya gajiya an gani a bisa tsarin da annabi ya karantar da ai zikirin Allah ya shiryar da mu wa daga cikin abin da annabi ya faɗe na falalan zikiri قوله صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري عن أبي موسى الأشعري akwai riwayan da al'imamul bukhari ya fitar daga abu musa al'ashari allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda cewa annabi ya ce mithlul ladhi yazkuru rabbahu kaga misalin wanda shi yana zama yana ambatan ubangijin shi wallazi la yazkuruhu da kuma shi wanda ya biris baya ambatan Allah ka matsalul hayyi wal mayyit kamar misalin rayayye ne da matacce duk wanda baya zikiri bai da bambanci da matacce wanda yake zikiri to kuma wannan rayayye ne wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukin sarki awa man kana maitan fa'ahayainahu Allah ce a shin wanda ya zama matacce sai muka rayar da shi mala ce ai bi zikirillah yana daga abin da ke rayar da mutum ya zama rayayye shine ta hanyar ambatan Allah madaukakin sarki wa qawluhu alaihi salatu wassalam har ila yau magana annabi da yake cewa li an aqula subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar ba su ne bakiyatu salihat ba ya ce a habbu ilayya mimma tala'ad alaihi shams annabi ce in faɗi waɗannan kalmomin ya fi duk abin da duniyan nan ta tattara kuma ta mallaka mun gano wannan da kyau ku shi yasa baqiyatu salihat waɗannan kalmomi duk mutumin da yake neman yi nasara a rayuwa kai ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ɗan siyasa ne ko mai aikin hannu ne matan aure ne ko ɗan boko ne shin ɗan arabiya ne ko me kake a gidan duniyan nan in dai kana son ka ga haske kuma kana son ka ga tsira ka ga yaukakan arziki cikin wannan al'amari ka tsara waɗannan zikirorin za a ga yadda Allah madaukin sarki zai ɗaukaka kai martaba kai kimanta ka Allah madaukin sarki shiryar da mu wani hadisi al’imam muslim ne ya ruwaito shi kuma lafazin hadisin na al’imam imam muslim ne wa fi lafzin a wani lafazi ya ce mimma tala'at alaihi shamsu aw gharibat duk abin da rana ta bullo ta haska ko ta fada a kan shi to faɗin waɗancan kalmomin ya fi shi wannan shi ne hamshaƙin arziki Allah ka sa da rabonmu a ciki mala yake cewa min ha fil bukhari ƙauluhu alaihi salatu wassalam man ƙala la ilaha illallahu wahadahu la sharika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan zikirin fi min mi'ata marra ya maimaita su ɗari a yini kutibat lahu mi'atu hasana to za a rubuta mai lada ɗari wa muhiyyat anhu mi'atu a, sannan a kankare mai zunubai ɗari wa kanar laho Adlo ashar rikaben, kuma a bashi lada kamar ya 'yanta bayi goma wa kana da hirzan min ash-shaytani yawmihi hatta yamsi haka za a tsare shi daga makircin shedanin aljani daga 'yan tsubbu daga matsafa 'yan kulumboto 'yan tsatsibe-tsatsibe da agumu 'yan tsurku da duk wani mai makirci Allah maɗaukin sarki zai sa katangan ƙarfe tsakaninka da su walam ya'ti ahadun bi afdali mimma jaa bihi babu wanda zai zo da abin da ya fi naka illa rajulun amila bi amalihi sai fa wanda ya irin naka auzada zada ala ko ya ƙara wasu ayyukan da suka girma nakan yayi su kuma yayi wasu zikirorin ya aiwatar da wasu ayyukan sai waɗannan su cincida shi sama da kai ma'ala ya ce wa man qalaha ashara marratin duk mutumin da ya faɗi waɗannan kalmomi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir su goma kana kaman a ataka arba'a riqabin to shi za a bashi lada kaman ya enta bayi hudu ne kadai amma duk waɗancan sauran gara ɓasoshin bai da su mun gani ladan kamar ya'yanta bayi hudu kawai za a ba shi man kala subhanallahi wa bihamdihi mi'atu marra duk wanda ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi su ɗari gufirar zunubahu za a gafarta duk zunubai shi gufirar zunubuhu duk zunuban shi za a gafarta su walau kanat ka zabdil bahar ko da ya kai yashi ko kumfa na teku ne wa inda tirmidhi bi sanadin sahihin ya zo a cikin riwayan al'imamu tirmidhi da isnadi ingantacce annabi ya ce man qala subhanallahi wa bihamdi duk wanda ya faɗi waɗannan kalmomi subhanallahi wa bihamdihi gurisar lahu nakhlatun fil janna shi za a dasa mai dabino a aljanna kwayan dabino ɗaya abinda duniya ta mallaka ba zai iya siyan shi ba a ce duk mutanen duniya a mai da su bayi duk abin da ɗan adam ya mallaka a duniyan nan a sai da shi ya koma kuɗi a ce za a ba da shi don a ba da ƙwayen dabinan aljanna ba za a iya ba shi sa a lahira allah maɗaukin sarki yake ba mu labarin 'yan wuta da cewa duk abin da suka bayar domin su fanshi kansu ba za su iya ba sau da a tsadan da abubuwan da ke cin aljanna suke da shi ba abin da zai samu maka wannan sai imani da aiki na ƙwarai. Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan takeicen takaitawa su ne bayanai na wasu daga cikin ɓangarorin falalan zikiri kamata ya kuma mu dage mu da iyayenmu iyalanmu da dukkanin aminanmu abokan mu da barorinmu a wurin ayyuka mu tabbatar da cewa mun riƙe wannan zikiri mun yi da gaske mun yi kamar muna yi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace min fawa'idiz zikir to gaba na biyo shine zamu bayani dangane da wani ɓangare daga cikin abin da ya shafi fa'idojin zikiri zikiri na da fa'ida wa ashalul a'mal zikirullahi azza wa jama'a ku sani kun ga cikin ayyuka da Allah maɗaukin sarki yake kyakkyawan sakamako in an yi su ba kaman zikiri fata'alau ila fawa'idihi ku zo mu ji ku faji irin fa'idojin zikirin mai yiwa kowa zai dage Allah ka sa mu dage zikirullahi yurdin rahmanu wa yutridu shaitan kun ga ambatan Allah zikiri to yana samar wa bawa Allah maɗaukin sarki ya yarda da shi baki ɗaya sannan yana koren shaidan kana ambatan Allah Allah maɗaukin sarki zai yarda da kai ya aminta da kai kuma ya jawo ka kusa da shi sannan shaidanin da zai kore ka daga inda Allah yake sai Allah maɗaukin sarki ya sa zikiri ya kore shi shi yasa a cikin hadisi annabi ya ce ana fara kiran sallah sai iblis ya tsere in an gama sai ya dawo ana fara ikama sai ya tsere kenan daga cikin abin da ke koran shedanu akwai kiran sallah kiran sallah kuma zikiri ne fala yuqradu ash-shaytanu wala tazhabu quwwata wala sahunatihi wala tamarrudihi illa bi zikirillah mala ce kaga ba abin da ke wartakan shedan ya kauda kowane irin ƙarfi da yake ganin yana da shi da irin bala'in da zai iya saka maka na wasu wasi da kangara da girman kai irin na iblis zikirin Allah kawai yake wannan aiki yasa iblis virus ne antivirus da za ka yi amfani da shi wajen kau da shi shi ne azzikir ya ƙolu bana abbasin babban malamin tafsiri abdullahi dan abbas turjimanul ƙur'an allah maɗaukin sarki ya ƙara mai yarda ya ce a shaitanu kalhayyatul jafin alalkal kaga shaidan daidai yake da baƙin kumurci da yake hallaka zuciyan bawa idza zakara al-abdu maulahu subhanahu wata'ala duk sanda bawa ya ambaci ubangijin shi hanasa wasa sai iblis sai koma sai lankwafar da kan shi sai ka ji shi shuru don dai baka iya kashe shi amma yana jin ga kana ambatan Allah jikin shi sai ya mutu sai ya samu rauni duk wani karsashi shi ka riga ka sauke mashi lodi wa iza ghafala an zikirillah amma duk lokacin da mutum ya gafala da ambatan Allah madaukin sarki waswasa sai iblis sai ya samu dama sai ya feso maka waswasi daga nan sai ya raba ka da Allah sai taɓewa ta dindindin sai ta same ka sai a same ka ga gidanka ga na iblis a jahannama Allah ya kiyaye azzikiru fa'ida na gaba da zikiri yake tattare da shi yan min hasanat wa yamhu sayyi'at kaga zikiri to yana haɓaka da girmama ayyuka na ƙwarai yana zama masa sinadari na yis su ƙara haɓaka su girma su cika ma'auni su nauyaya shi sannan zikiri na taimakawa wajen kankarewa da wankewa da kawar da wani zunubi fala arfau fil mizani yawmal qiyama min zikrillah ba abin da ke daga ma'aunin bawa a ranar gobe kiyama irin zikiri qala abu darda abu darda yace man ma'ala ala zikrillah dakhala aljanna wa huwa yadhaku duk mutumin da ya dimanci zikiri to zai shiga aljannan Allah madaukakin sarki yana dariya duk wanda kaga yana dariya alaman kwanciyar hankali ne alaman nutsuwa ce alama ne na komi yayi mai daidai to in kana son komi ma daidai to bawan Allah ka kama zikiri mun gani yace shiga aljanna zaka yi cikin annashuwa hankalinka kwanci fa'ida na gaba zikirullahi ya shirahu sadara wai wasi'ul kabara zikiri yana kwantar da hankalin mutum ɗin mutumin da yake zikiri wallahi ba za ka taɓa samun shi wai duniyan nan ta yi mai kika, kayar sayan da zai yi ba sannan duk mutumin da yake zikiri to in ya shiga ƙabari bayan mutuwan shi Allah madaukin sarki zai yalwata kabarin nashi kana shi kai da kanka ne kake matsa da tunda baka zikiri kunci da damuwa ka shiga cikin alkanin musiba iri kiri ka rasa yadda za ka yi nunkufurci ya lullube ka ba komi ke sabbaba maka wannan ba sai nisantan zikiri fa'in ƙoborar zakirina mala ya ce domin ƙabarrukan masu zikiri to masu yalwa ne wa fasiha kuma suna da wadatuwa a cikin shi Allah zai yalwata zai faɗaɗa shi kuma ya inganta musu shi wasu duruhun ɗayi ba. din mai zikiri za ga kullun zuciyan shi wanke take bai da kullun kowa sannan bai da kowane irin damuwa mala ya ce wa rawa'ihim jamila kuma za ka ga rayukansu kullum kyakkyawa ne da bayyana uzuri ga kowa ba su da roƙo na mugun nufi wa badi'ihim asliya sannan duk abin da za su aikata to na asali ne Kullum maulud wuna da alal fitara ma'ana duk aikin da za su yi za su yi ne kamar yadda Allah ya ce su ba su ɗauko kame-kame wa alaihim halatun min nurin so masu zikiri to suna da wani abu kamar girgije a kansu wanda yake haskaka su li'annahum zakarul wahidul ahad saboda kullum suna ambatan Allah ɗaya tilo ba su hada shi da wani kuma ba sa biye-biye Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu fa'ida na gaba zikirullahi ya fadil auqat wa yajma'u shatat kun ga ambatan Allah maɗaukin sarki to yana tsare wa mutum lokacin shi sannan duk wasu abubuwa da suka ɗaiɗaice ma bawa to ambatan Allah yana tattaro mai su wuri guda fala yahfazul waqt ka zikirillah ba abin da ke tsare wa mutum lokacin shi zama mai amfani gare shi irin ambatan Allah malu ya ce tazkuruhu fi sayyara za ka iya ambatan Allah kana cikin mota wa ta'ira in kana cikin jirgin sama ma za ka iya ambatan Allah wa safina in kana cikin kwale ko jirgin ruwa wa ta jalis za ka yi ambatan Allah kana zaune wa mashin kana tafiya ma za ka yi ambatan Allah wa alajan bika bika ka kwanta ma za ka yi ambatan Allah amma sai mala yake son ya gwa kwatanta ma da mutum zai bar zikiri ya ce kawai na filfili zai ta yi to mai zikiri sai ya fi ka ya ce wa ammal musalli fa innahu qad la yusalli illa fi ba'd al ahyani wanda zai ce nafila kaɗai zai yi ba zai yi zikiri ba ai nafila sai a wasu lokuta ake ba dukkanin lokuta ba ai fala yastati wa an yusalli wa huwa ala firashihi mutumin da ya kwanta zai iya yin sallah kwance ne lafiyan shi lau aw fi ko yana cikin jirgin sama aw fi safina ko yana cikin jirgin ruwa ba kasafai mutum yake yin sallah a irin wannan hali da yanayin ba malai ya ce sa'im kada ya shukku alaihi siyam in ko mutu ya ce bari azumi azumi zan ta yi wani lokaci azumi zai kashe ma jiki ya sa ma ka ji ka gaji ba ma sai ka yi ba ina na fila ne walmunfik haka mutumin da zai ce ina da kudi bari in ta kyauta ina sadaka ba sai na yi zikiri ba to ciyar wannan walmutasaddik da wanda zai ce sadaka kaɗai zan yi qad tashqu alaihi nafaqatu was sadaqa wani lokaci ciyar wanda sadakan sai ya bashi wahala ya gazayi walakin hadha zikir ashalu wujud ashalu mawjudun wa agla mafqudun wa huwa arfa'u shay'in kaga zikiri eh to shine mafi tsadan abin da mutane suka rasa kaga zikiri shine mafi daukakan komi a duniyar nan shi sa zikirun lahi akbar fata'alau na tawaso bihi wa nastamirru alai jama'a ku zo mu haɗa kai mu yi majunan wasici game da yin wannan zikiri ɗin fa inna zakira yughlabul min a almunfik mai zikiri yana gaba da wanda yake kyauta wa yaglibu sa'im yana gaba da wanda yake azumin nafilfili wa yasbiqu kulla ahadin minan nas kai ya tsere ma kowa ma duk da cewa azumin zikiri ne sallan zikiri ne kun gano wannan dukkanin a'malul bir zikiri ne to amma zikiru bil lisan wal qalbi eh arfa'u shay li'anna afdalul ibada mala ce domin ibadan da tafi kowanne ita ce zikirullahi tabaraka wata wata'ala mun gano wannan da kyau jama'a daga cikin fa'idan zikiri na gaba yajlibu a'zamul fawaidi wa ainu ala shada'idi duk mutumin da yake zikiri to zai rika kawo maka fa'idoji fa'ida na komi ɗan kasuwa in kana zikiri a rumfan kasuwanka irin wanda annabi ya karantar riba za ta zo customers za su zo Allah zai tsare maka dukiyanka ma'aikacin gwamnati akwai promotion akwai kaza akwai kaza kuma Allah zai tsare maka kujeranka malami in kana zikiri Allah zai kara maka baiwa da hazaka zuciyanka za ta yalwata haka kai ta lissafi ko macen aure ne ta tsara zikiri a gida in ta kasa gano yadda mijinta ya banɗare ko za ta shawo kan shi wallahi kina zikiri Allah madaukin sarki zai tattara miki shi kamar hudinki ya saka miki shi a cikin jaka sai ni kika yi da shi in ka san su mata mugaye ne wai su kai su take ka zama kamar dan birin wasa sai ni tayi da kai to ba matsala in wannan ma kike so ki kama zikiri ki gani Allah zai zo yana ce miki yasma ma mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa kuma yana taimakon bawa a duk lokacin da ya shiga halin tsanani kai ko saurayi ne kaje neman aure wani ne mai kasa ka je ga kama zikiri kun gano wannan da kyau duk abin da zai ma tsanani a duniyan nan takara ne za ka tsaya ka tsara zikiri duk abin da za ka yi kama zikiri kama Allah ka saki boka Allah za ka yi nasara yanzu mutum na neman wani abu a wurin Allah sai ya na Allah kuma sai ya sheka kuma ya ce Allah ya bashi Allah ba zai baka ba saboda kayan shirka to shine sai malai ya ce iza Ital jabala duk sanda kake hawa kan dutse yana maka wahalan takawa da kyar da kyar ko kana tafiya a motan ka tazo hawa kana garawa da kyar da kyar faƙul la haula wa la quwwata illa billah wa iza hamalta thaqal in ka ɗauki abu mai nauyi za a ɗaura ma buhun siminti wa iza atadka malmatun wa madla wa madlahamatun wa musiba in ko musiba ne da wani bala'i da kunci da nauyi sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wa iza ra'aita manzaran min manazir at-tayyiba at-tabi'iyya allati aujada Allah wa khalaqaha a'jabaka idan ka ga wani sura na mutum ko gida ko mota ko meye mai kyan gaske da daukan hankali ya burge ka fa subhanallah wa idza ra'aita ni'matun fi nafsika in ni'ima ta same ka a karan kanka ka samu aiki ko ka samu kuɗi ko ka samu kaza eh fa qul alhamdulillah wa iza zakarta zamban in ka tuno wani laifi da kai ma Allah faƙul astaghfirullah wa iza atadka musiba in musiba ta zo maka Faƙul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hazihi jami'an tu'inuka ala shada'id kaga waɗannan za su taimake ka ga duk wani abu mai tsanani wa tajma'u laka a'zamul fawaidi kuma za su tattaro maka manyan fa'idoji walakin aina man yantabe ina wanda zai fada ku daga waɗannan abubuwan jama'a mun shantake abu na faruwa sai ka ihu abu na faruwa sai ka daka zagi sai ka fesa tsaki wallahi takeici baka fara gani ba kai takeici tukuna ma yasa kai watsi da shirme ka kama zikiri bawan Allah na gaba addawamu ala zikirin hisnun wa hablun min alhaqqil matin kaga zikiri eh ka dawwama kan shi to kariya ne wata igiya ce mai ƙarfi daga Allah wanda yake tsare ka daga makircin makirai da duk wani ɗan tsurku sai Allah madaukin sarki ya kwantar ma da shi falata ta'tikal wasawa al wasawis kaga waswasin shedin ba zai zo maka ban kana zikiri wa ma zaharat nafsiyya wa futihat al mustashfiyat illa min qillati zikr al <coughs> malai ce kaga cututtuka a cewa yana da psychological problem wani yana cikin damuwa ya nema wani consultant ya zaunar da shi ya mai jawabi ko a ce wani ka ce ba komi ya haifar da wannan ba sai mi rashin zikin. duk ga asibitoci na bubbuɗe da irin waɗannan abubuwan sai ka je turai da ƙasashen larabawa za a kawo babban mai kudi di rikici din mai haifar mai da wannan adamu zikir wa iradihim anil wudu'i da kuma nisantan alula da mutane suke yi kullun ka zauna cikin alula ka sha mamaki Allah har kananan cututtuka da ke kawo mutane ba zai kama ka ba wallahi alazim wassala da kiyaye sallan jam'i da sallan nafilfili wallahi ba za ka shiga kunci ba na rantse ma da Allah shedan ba zai nasara kanka ba ba makiyinka da zai yunkuro face sai Allah madaukin sarki ya kai maka shi kasa zikiri alula sallan jam'i wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani wal azkar sabahiyya wal masa'iyya da kuma zikirorin safiya da maraice wa anad du'a kuma ka tsara addu'o'i fa usibu bil humumi wal gumum zubar da wannan da jama'a suka yi wannan sai ya saka cikin kunci da damuwa hatta balagu darajatul hulusa wal junun kaga mutum kamar mai hankali amma kuma halin shi na dabba ne nas'alullaha muna roƙon Allah madaukakin sarki alhifza war riaya ya kiyaye mu ya kare mu daga fada cikin irin waɗannan musibobi Allah ya tsare mana hankullum na ƙarshe daga cikin fa'idojin zikiri a ta'awudu ala zikiri ya wajaha jalala wa muhabba wa halawa kun ga tsara zikiri to yana samar wa mutum kwarjini yana saman maka da buwaya ba kowa ne zai iya taron fuskanka ya maganan banzan da yake ɗazu ba inda kana zikiri duk abin da za a sai dai a yi bayan idanka za a iya tara ƙauyawa a gaya masa ƙarerayi amma in ka zo kuma kalman ma ba ta maimaituwa zikiri kenan kenan mai zikiri yana firgita duk wani makaryaci mai yaudari ɗan cin amana ma'ana ya ce wa zakiru na yau malƙiyama wujuhun bai za a naƙayya su masu zikiri a ranar tashin alkiyama za su zo da tsabtatacciyar fuska cike da haske wa yau mu tabiyyaddu wujuhun wa taswaddu wujo ranar da wasu fusa ko ga gansu farare wasu gansu bakake to na masu zikiri ya fi haske fa wujuhu na alaiha nadara ita fuskan mai zikiri za ta zo da sheƙi wa fil hayati yu'rafu adh-dhakiru bi dhikrihi wa duk anan rayuwar duniya in har mutum mai zikiri ne kana ganin natsuwan shi zaka san ta musamman ci yasa duk wani mahaddacin alkur'ani duk mai karatun alkur'ani da natsuwa a bisa yadda annabi ya ce a yi kana ganin shi za a ga sakina mun gano wannan da kyau ko amma in gaga wanda yake katin alkur'ani yana ƙarya yana yaudara yana cin amana ɗan harbatu mati ne ƙarya ne ɗan ruba ne ba ƙur'ani ba ruba kenan amma ƙur'ani na sa natsuwa zikiri ne ويعرف الشقي ba'id الذي la هم له illal gina kana gane شقي wanda tunanin shi zai samu kuɗi tsiya-tsiya ya azarta kan shi ƙarfi da yaji kana ganin shi za ka gane shi za gan shi a firgice za gan shi cikin damuwa za gan shi bai da kwanciyar hankali wa majalisun lahawi kuma za ga yana son zama a ta hira a ta gardan dami ana zuwa kallace-kallacen abubuwa da shari'a ta hana wa zur kuma za ka same shi da son ƙarya da son mu'amala da maƙaryata bima alaihi min fatara kuma bala'in da za a gan shi jiya iyo cikin talauci za a gan shi da fatara ka rabu da mutane tsawon shekaru ka gan su kamar da yadda ka bar su mun gano wannan da kyau ku yadda ka bar shi tintina ga yake fatara kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. jama'ar annabi za mu saurara nan sai Allah ya kai mu gobe za mu zo mu karanta at-tahdhiru min tarkin zikir sai ko mu dasa ku ji wani irin kira na musamman da kuma Allah zai ƙara wa masu imani wanda akwai fa'idoji shi ma a cikin shi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum